zamu dora a kan darasinmu da tafsir a ɗanin girma a cikin suratul a'raf karatun gajiya mun kwana ƙarshen aya ta ɗari da ashirin da shida bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da musuluntar waɗannan matsafa wadda a baya suke ƙarƙashin fir'auna Kadu qalu amanna bi rabbil alamin suka ce mun yi imani da Allah ubangijin talibai rabbi musa da harun suka ce mun yi imani da ubangijin annabi musa da annabi harun kala fir'aun sai fir'aun ya ce amantum bihi qabla an da lakum kwa ba da gaskiya da shi kwa imani da annabi musa kafin na ba ku izini inna hadha la makrun makartum fil madinati litukhriju minha ahlaha yace to wannan wata shiryayya ce makirci ne aka shirya a cikin misira domin ku fidda mutanen garin daga cikin garin su kuma maye su kuma rike su fa ta alamu yace to za ku dan tsana ko لأقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف يتي إذن ييينتي حنا يومكم لكفاكم وأفائي ثم لأسلل بلنكم أجمعين سنة نصيري كباكي إيمكم قالوا إنا إلى ربنا مكلمون سكتي أيمون ما تقوم عن زوار ربنا أول مجيء قالوا لا غير سكتي إشباه قالوا a suratu taha lan nu'thiraka ala ma ja'ana min bayyana su, suka ce ba za mu taɓa fifita ka mu saurare ka mu aiwatar da wani umarninka alamar ja'ana min al-bayyinat kan lan nukfira ka alama ja ana min albayyinati wal ladhi fatara ba za mu taba fifita maka ba za mu taba fifita ka mu saurara maka mu aiwatar da wani abin da za ka umarce mu da shi a kan abin da ubangijinmu ya bayar a zo mana da shi na ayoyi kuma ba za mu fifita shi a akan ubangijinmu faɗa bi ma an suka ce ka zafi da duk abin da za ka to na mana daga cikin sunnar Allah a game da rayuwa duk kuma wadda ya yi imani to akwai kalubale kuma na jarraba a hasiban nasu a yi turafu an ya kudu amanna wa hum lantanu allah ya ce mutane suna jin za mu bar su kara zube idan sun ce sun yi imani ko don sun yi imani wa hum lantanu allah ya ce ba za a jarabce su ba Allah ya ce ka ce ka yi imani ka yi kauya to akwai jarrabawa domin duk lokacin da mutum ya amsa suna na imani to za a jarabce shi domin tantance wannan imani na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne ولقد فتن الذين من قبلهم الا يكي من جرب الأمومين كاتبين فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين ضم الله يبين لما في إيمان الجسية يبين لما في إيمان الكيا وأقول جربا sannan shi imani shi ne babbar mahada da yake kulla alaƙa tsakanin bawa da Allah idan mutum ya yi imani imanin da kuma ya zama na gaskiya ne to wannan imani shi ne dan ba na alakar bawa da Allah in mutum bai yi imani ba to dama Allah ba ruwan shi ya sa wurare da yawa a cikin alkur'ani sai ka ji ana wallahu da yuhibbul kafirin Allah ya ana son kafirai to amma daga lokacin da mutum ya yi imani da Allah to alaƙa kuma ta kullu tsakanin shi da Allah to Allah ya zama majibincin to a lokacin Allah ya kan shiga mishi komai da hidimar rayuwa shi yasa inda bayi sun fahimci kima da matsayin imani to ba wani abu da za su gabatar a kan imani ko abubuwan da suke faruwa a kan al'ummominmu shi fa Allah ya lamunce wa masu imani ne shiga cikin al'amarinsu wato duk inda ka ji Allah ya ce zai ba da gudumawa zai ba da tallafi zai kawo ɗauki to bari cewa zai kawo ɗauki wa musulmai cewa yake zai kawo ɗauki wa waɗanda su kulle إنا لننصر والذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا الله يقول للي زام تيمك من ذنم والذين آمنوا دواء لسكي إيمان في الحياة الدنيا أن الرأي والدنيا ويوم يقوم yawmul ashad Allah ke garan da shaidu za su tsaya ba da shaida a gaban Allah ba ranar alkiyama ba Allah ce wallahi zan taimaki masu imani a nan duniya zan taimaki su a lafiya to ka ji alkur'ani duka duk inda ka ji Allah ya ce zai taimaki wani ba ce wani zan taimaki musulmi ba musulmi da zai je konkuriyar na ba Allah da shi musulmi da zai kare dan uwansa ne yake nafin ɗinsa ya karɓi dukiyarsa ko ya kashe shi وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ لمؤمن Allah ya ce wa ma kana lil mu'mini an yaqtula mu'minan illa qata Allah ya ce ba zai taba yiwa mu'mini ya kashe dan uwansa mu'mini ba Allah ya ce in kuskure amma da gangan ya kashe dan uwansa Allah ya ce kai zai mu'mini jama'a kuna fahimta wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uhum rusulan فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله يتي ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم الله يتي حقيقة من أيك من manzanni da yawa kafin ka zo kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila qaumihim zuwa ga mutanen su fa ja'uhum bil bayyinat manzannin suka zo wa al'ummomin su da hujjoji bayyananu amma sai suka tashi suka yaki manzanni fantaqamna min allazina ajramu Allah ya ce mu kuma sai muka azabtar da waɗannan mujrimai waɗanda suka yaki annabawansu Allah sai ya ce wa kana haqqan alai alaina nasrul mu'minin Allah ya hakki ne akan mu mu taimaki mu'minai jama'a zina wannan annabi ce mutum ba zai zina ba sai an kwaɗe rigar imani a wajen la yazni zani ne ne yazni wa huwa mu'min lokacin da mutum zai rufe kofa da karuwa ko wata zai yi zina da ita ba zai isa zuwa ga aikata abin ba yadda ake cire riga sai an cire imani da an ajiye shi a gefe wala yasri ustari kina yasri wa huwa mu'min annabi ce, barawo ba ya sata kuma da rigar imani a jikin sai an الخطيب kenan kaga ana magana ne za a taimaki waɗanda suka yi imani suka kiyaye imanin su thumma nunajji nunajji rusulana wallazina amanu kadhalika haqqan alaina nunjil mu'min thumma nunajji rusulana wallazina amanu Allah yace sannan za mu tseratar da manzanninmu da waɗanda suka yi imani nan ma sai yace kazalika haqqan alaina mun jibbu Allah ta hakki ne akan mu tsira da mu'mini kun ji duk maganar mu'mini ake maganar mu'mini ake saboda ka idan kun ce za ku zauna cikin sabon Allah ba ruwan Allah da abin da zai same ku ina kan suratul nisa'i ne ce walan yadda da walan yadda Allahu na ma sai ke alal mu'minina sabila alal mu'minina sabila Allah yake walan yadda Allahu lil kafirina alal mu'minina sabila Allah yake Allah ba zai taba ba da dama makafirai akan mu'minai ba ba ce akan musulmai ba in kuma kuna aiki irin nasu shi kenan wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba. kai musulmi ne kace kai musulmi giyar da suke tare da kai suke kwamfade ta duk abin da suke tare da kai harkar satan su tare da kai satan dukiyar al'umma tare da kai to kuma a taimake ka akan su akan ne kazalika hakan alaina nujjil mu'minin Allah hakki ne akan mu imani ke kulla alaka tsakanin ko Allah ce inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu Allah yudafi'u 'anil ladina amanu inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur inna Allah Allah na karban faɗa ma waɗanda suka yi imani lokacin da za a far muku Allah yake yi dafi'u anil ladina amanu Allah sai zo ya tsare ma waɗanda suka yi imani ai sun yadda aka yi lokacin da aka yi yakin Uhud sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kusan mutum 70 aka kashe a ranar sai ibn Hamza a ranar shi ma shi a wannan rana ta uhud sai da aka yi rauni wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun hau dutse da sahabbansa da Abubakar da Umar da sunan duka suna tare kafirai sai suka fito filin Uhudu bayan sun karkashe waɗannan sahabbai suna fareti suna uqulu hubal lana al-uzza wa la lakum girma ya tabbata da gunki uhuban suna wa musulmai lanar uzza wala uzza lakum muna da lata da uzza ku ba ku da lata da uzza annabi kuma ce masahabarsa ala tajibuhum ba za ku da martani ma wannan magana ba umar yake ma za na kula ya rasulullah manzala me za mu ce yace Allahu maulana wala maula lakum zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirina la maula lahum amanu wa anna al-kafirina la maula lahum zalika bi anna Allah maula alladhina amanu Allah shine gatan masu imani wa anna al-kafirina la maula lahum Allah ce kafiri ba su da gata to ana magana ne akan imani imani yana karuwa imani yana karuwa ka yi kokari wajen aikin ayyukan aikata ayyukan alkhairi aikin alkhairi na haɓakar da imani saƙon allah na rage imani allah na alaƙa da kai ne wajen shiga lamarinka yadda ka tsaya a kan imani amma duk maganar da za ka yi kana musulmi za ka yi karya har yau ba aminci kan duk wanda za ka yi wa aiki za ka cece shi wata in ka saki wani ya kau da kai akan abin da za ka sa hannu ka ɗauka duk wata alfasha da ba za tare da kai za yi. wani yana cikin harkar shaye-shaye wani yana cikin ƙungiyoyin tsafi-tsafi kuma ka ce kana Allah ya taimake ana magana kan imani imani wanda ya tsaya akan imani wanda ya tsaya akan imani ai Allah ya ma sifanta mu'mine yace qad aflaha al-mu'minun qad aflaha al-mu'minun الذين hum في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الله يجزيك قد أفلح المؤمنون الله يجزيك المؤمنين سنة المؤمنين سورة جدا kamar wani da yake Allah suwaye ne waɗanda suke da kushuɗi a cikin sarrafinsu daga lokacin da ya kabbar kabbara harama to ba abin da yake ran sai ta dabbarin abin da yake cikin amma wanda zai yi sallar wani ba zai yi sallar da kansa sai sallar inda za a ce shi bayan fatiya wata sura ta karanta shi ma zai san suran bai karanta zai bi liman sallah liman din yi karatu a fili inda za a tabi da sura da mai karanta liman da zama da wani da kansa zai yi sallah amma inda za a ce sallar azhar da ka sallar nan bayan fatiha wata sura da karanta liman zai sallar Allah ka tauri mu'minai allazina hum fi salatihim khashi'un wani kuma yana cikin masallacin yana tsaye a tsaro yana haɗa ido da wanda suke zuwa ta wundo Allah yake allazina kun fi salatihim khashiyun wallazina kuma anil lagwi mu'ridun sune suke kauda kai daga shiririta da shirme da hayaniya duk abin da nisa da hudu a wasan shi duniya ba ta lafiya don ne za ka da kana ɓata lokacin ka don ne za ka da kana ɓata lokacin ka wallabi na kudurin zakar ba da su ne suke ba da zakar dukiyoyinsu suke tsarkake rayukansu duk abin da zai zama tsarkaka gare su suna kansu duk abin da zai gurɓata musu zukatansu suna nisantar wallabi na kudurin zakar jikin ta Allah ce kuma suna tsare farjojinsu da dare haka Allah ya jiro to Allah ya samu da shi. Za mu farkon aya ta ɗari da ashirin da bakwai. وقال الملأ من hmm. قوم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليشبدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قادرون malamin tafsirin alkur'ani sun yi sabani shin wannan alkawarin da fir'auna ya ne yanke hannayensu da kafafunsu da tsire su a jikin kutattarin dabino ya aiwatar ko bai aiwatar ba waɗansu malamin suka ce ya aiwatar shi yasa su ma suka ce rabbana afrik alayna sabran wa tawaffana muslimin Allah ka saukar mana da hakuri mu yadda ba za mu koma da wa Allah ka tsiran da muna musulmi waɗansu suka ce haka da aure yana kallo annabi musulmi wuce suka tafi tare da bokaye tsakanin da da

عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله يتي ومن يطع الله والرسول دو ود يطاع والله ده منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم تو yana tare da waɗanda Allah ya yi ni'ima a kan sunan minan nabiyina annabawa wasu شهيدين ده صديقي والشهداء ده شهيدي والصالحين ده صالحي وحسن اولئك رفيقا ان في ابو بكر سنك دوك ابن ده كتي في القران ان رسول الله بيقول ده كتي كبير تش يبارك الله ده كانت دلاله abin da ake bukata imanin da ake yi ka yaudar karka yaudar karka yaudar idan kana so ka gane sarki ruwa ka kalli baban tun ka yi auren bayan karka yake fata ta shaida da ba to karka yadda karka yadda ka yi watsi da addinin ka da lahirarka ka yi ta wannan gudu ciki da ɗanyenka addinin ka ya zama maka lamba ɗaya in ma duniyar ba ta samu ba ka je ka wani wada a lafiya Allah ya kama da shi wa qala min fir'auna Allah ya sai manyan mutane na fir'auna su hamana da dukkan wannan gungu sai suka ce wa fir'auna atadaru musa wa qawmi yanzu yalla kai haka za ka zo da ido wa musa da mutanensa da yi su lokacin arzi su yi barna a bayan suna daga cikin waɗanda suka zuga fir'auna domin annabi musa alaihi salatu wasalam ya je ya ci gaba da da'awar sai yana karantar da mutane wallahi suka zo suka samu fir'auna wa kana da malaku min kawai fir'auna waɗannan manyan mutane na fir'auna sai suka sami su suka ce mishi a tazar musa wa kaumahu suka ce la kuyin za ka rata zuwa ido musa da mutane li yufsi fil ardi domin su yi barna a bayan kasa ma'ana haka za ka zura musu ido su yi abin da suka ga dama a misira wa ya zaraka wa aliyaka ya fita harkanka ba ruwansa da kai ba ruwansa da abubuwan bautanka ya ƙi ya bi ka ya ƙi ya saurare ka ya ƙi ya bauta ma abin bautan ka ya laɓoyi ba ka zaka zaka ido النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد الله بالأمين خيرا جعل له وزيرا فيه إذا الله ما نبي شو قبال الخير في سنة مش أدبايزا من كتيان إن نسي ذكر idan shugaban ya manta wani abu sai tunatar da shi tun shirin daɗe mutanen wajen kaza ta halin da suke ciki a kamata a taimake su ba su da ruwan shi waje za kuma dama mun yi musu alkawarin cewa za mu samar musu da ruwa wa in zakara ana in kuma shugaban ya tuna to sai ya tabbata shi wa idan arada na ku bil alim bi razali annabi ce idan Allah da nan shugaba da sun kuya da haka ja'ala lahu wazira su'i sai a sa mishi ni a kuma kanta in ya lamu yukir idan ya manta ba za ta tunatar da shi ba wa in zakar da in kuma ya tuna to shi kuma ba zai tabbata shi a kai mutane ba a ba a musu eh, waɗansu fa an yi a musu aiki ne wai saboda lokacin da shi shugaban da zo wucewa a anguwan amai to dottawa za su yi shi ba yara ba ihun kuma ba su suke koya ma yaran ihun ba mm. ta taba ganin wani matashi ya jera manna fuskan ubansa fuskokin su suke mana duk lalacewar yaran nan da hannun su a ciki mutum zai fita kamfen shi kadai motar matasa guda biyar goma dukkan matasa ne sun sha bakwai ishirin ishirin da biyar wannan yana nufin yana nufin su je su karatu yana nufin su je su yi sana'a babu saboda ka aikin su gadin posta in an yi allo billboard a sa su su su saboda kar ya taɓa akwai wani mai manufa a cikin al'ummarsa da zai ɗauki matashi taurin ya ce zai yi gaji kar a taɓa allon wata ba ba duk waɗannan abubuwan da yara suke na ba da tsara suka da sauransu waɗannan yan tsira sun ba da kaso saba'in na gudumawa a idan aka tashi za a ma yaro wani abu na akai sai a ɗauki ruwa ruwa a bashi zai je a taɓa da shi ne samu abin kansa hakan za a sayi waya a bashi saboda ya musu harkar social media ya zagi wajen ya so ya zagi domin ya masu kare duk wadda yake manufa جميل أن أم التدريب كثير من الكلابين لا نفسي ولا نفسي من قوت الأمة كما نترى نيدا ما تحصل دلت نواكر جدا سبادي شوارع سوتيسك دوسك دوسك قال سيدتي Sannu sanukattilu abna'ahum sai ka fir'auna ce to shikenan zamu kakkashi ƴaƴan su maza Wani wa nastahi a mu bar musu mata da rai wa inna fawqahum qahirun ai mun fi karfin su da kodi ya zuru ko bai zuru ba to ku cire guda ɗayan nan mana kawai قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تخلف كلمة إلا نبت بعدها النبي ba wani kalifa da za a sa a bayan kasa ba wani shugaba da za a ba shi wata kujera a bayan kasa illa na kuji ɓarata fatina da makusanta kala da ta amuru ko kai wata kudu ko akwai waɗanda suke umurtansa da alkhairi kuma suke zaburar da shi su kwaɗaitar da shi a kan alkhairi wadda tsara tsanata ta amuru bi sharri wata ta hudu kuɗaɗe to akwai waɗanda kuma suke umurtansa da sharri suke kuma zaburar da shi su kwaɗaitar da shi a kan sharri wani masu man asaba annabi ne wanda kawai wanda ya kawo to da gani ne shugaban da zai zauna in ya faɗi abin da ya faɗa ko ya ɗauki matsayar da ya ɗauka a cikin kabinet ɗin in ya fahimci akwai wanda ba haka yake so zama to zai ɗauka a kujerar shi duk abin da ya faɗa ko yake so kawai kowa ya yi haka ya za gwamnati ta dole dole sai an samu wanda zai shi ne ba ɗaya da wani na wani kuskure gashi gashi gashi gashi to kullum su zaɓe amma in ya ce duk abin da ya faɗa dole kowa ya so suna gani zai faɗa rani haka kowa zai gabar ta yi haka kowa zai gabar ta yi kada ka lokacce da abna to da an zai da shawara yake za mu karkashe ƴaƴa maza na bani isra'ila wani sahayin sa'a mu bar musu matan da ɗaunin su kaɗai ya kashe musa sai annabi musa alaihi salatu wa salam yace bi qaumihi ga mutanensa istaeenu billahi wasbiru yace ku ku ne ke ko ba jarraba mun yana to zaka ji karshen yadda abin da yake shi Allah baya zalunci Allah baya zalunci قال موسى لكونه يستعينوا بالله واتمنوا النبي موسى عليه الصلاة والسلام يمكن موسى أن تقولي مسلمكم إن الأرض لله حتى ديتها أين الزيرية الزيرية نعم أقول لديك سوزوك شاتنا الزيرية نعم إن الأرض لله Allah ce yurisu man yasha'u min ibadihi yana gadar da ita ba wanda ya ga dama daga cikin bayinsa sai ce wal aqibatu lil muttaqin karshen al'amari yana da wasu duk rigimar da yadda ta rinta in an zo karshe to karshen na masu tsoron Allah wal aqibatu lil muttaqin tana da masu imani tana da masu tsoron Allah sun dai a gabu da jarrabawa ya yi zafi amma duk karshen al'amari na da masu kiyaye dokokin Allah yake musu koyi kasar ta Allah yana gadar da ita ma wanda yake so da cikin bayan kuma karshen al'amari na ce masu tsoron ko shi yasa kullum ka tsaya a ɓangaren gaskiya da tsoron ko duk yadda wahala ta yi wahala duk yadda al'amari ne tsanani wallahi tsoron allah ka za ta gara za ka gara yin allah ka za ta gara ba zai taɓa zama ɗan da ta ba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 yana kashe 'ya'yan banu isra'ila tun kan a haifi annabi musa alaihi shi a dole ne ɗauki mataki kan a haifi annabi musa باب الجنة ورد فرعون بمن من قبل أن تأتينا تنكا ما كانوا ومن بعد ما ذكرنا تقام أحسن وأنم أذاب ربانا كانوا كن أي أمر في الوقت تهك الله كن يجرسنا من جنيا أمر أيوب عليه الصلاة والسلام tsawon shekara da shekaru mai dukiya ne duk abin da ya mallaka sai ne kare ƴaƴansa duk sai da suka kare yana cikin jinta amma da ya gama cin jarrabawa ubangiji ya ba lafiya ya dawo mishi da komai har ƴaƴan da ta yi wani da in jarraba waɗannan yusuf to ita rayuwa aka take tana cike da tana cike da jarrabawa zaɓaɓɓun mafiya kusanci abun Allah su ne annabawa da manzannin Allah Allah ya jarraba su saboda ita jarrabawa sunnar Allah ke a cikin in wannan ya tsallake ka da ka damu da wannan in wannan ya tsallake ka da ka damu da wannan to haka da a yi kai har Allah ya hukunci kada suka ce ko ni na ni kawai an ta ko ni ba a jima da isa kada ke yace asarar hukum an yuhu lika aduwa ku yace akwai sakar ubangiji ku ne halakar da abokan gaban ku wa yastakhlifa kun fil ardi ko kuma ya maye ku a bayan kasa bayan zuwa kai ta amal sai ku kuma ya ta yi ya da cikin tarihin Allah ce wani bai iya ba sai kawo ko ya kawo na sai ko kuma ya dawo Allah ya haka yi ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون الله يسي أقول وأن دمك كور سبو دزالين تلسو da munanan ayyukansu sun madda alnakun kalakifa bil ardi min ba'di Allah ta sai muka kawo ku mamaya a bayan kaza bayan sun tafi ne nan sura kai ta kada ba Allah ta kuma na ga yara da yana da cikin hau da yake hawan irin siyasa da yawa wani zai zo yana sukan wata gwamnati ba wai don barnan ba sai don adawa amma zai nuna kuskuren ne saboda ya yi adawa ya samu sarkar kansa to na shi shi ma yi sun yi ɓarnan da tafi na wadda suka soka ta baya in za ka yi fada ka yi shi da wani ka yi don ɗaya in za ka yi soka ka yi soka da wani kar ka sake da rashin daidai mutum ka yi faɗa da shi a fakaice da sunan yayi ba da ba sai a jarabce ka da abin da ya yi sunan nasiha zai maka amma haushin ka yake amma dai mutum da ya samu gaba mai kyau kayi ba daidai ba to ya samu kofar da zai yi amfani da ita ya ci mutuncinka dama akwai kwanciyarciya to sai a jarabce shi da abin da ya faru maka a kai duk gwamnatocin nan ba haka yi da dole ne ki wata gwamnatin barayi ne sun yi sata sun yi kaza in suka zo suka tafka satar su kuma sai ka nawa yancan mata ne haka ne ko haka ne to dama ba wai an yi faɗi waccan ɗin don cikin al'umma da tausayin su ne a'a an yi amfani ne da ɓarnar su don a kada su a yanke su to su ma sai a jarabce su da irin wannan ko abin da ya fi wannan duk wanda za ka yi magana a kan kai tsakanin ka da Allah in gyara za ka gashi ka gyara mishi don ya yi ba daidai ba amma kar ka kake da ba daidansa ba ka yi faɗa da shi ko ka tozarta shi don ka huce haushin ka shi kuma Allah wannan tsarin sa ne a rayuwa babi ne na mai babi ne na mai karatun waɗanda suka gabatar da tafsiri a masallacin nan wannan ya zo ya tafi wannan ya zo ya tafi kafin mu zo zama muke ana tafsirin muna da wani muna shi wadda bayan barin sa masallacin nan na fara tafsiri a masallacin nan shi ne ma na kada su da ya Allah ya karfa da so ni na dinga yi kenan ma da Allah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan sunnar Allah ce a rayuwa idan ofis ta shiga wata ai ba a kanka aka gina ofis ɗin ba wani ne yalla kuma na idan gidan gwamnati ka ce ko lokal government ne haka za ka ga hotunan waɗanda suka yi kiyamomin lokal government din a fili wani lokacin da ya kiyaman na lokal government a wannan karamar hukumar kiyaman na yanzu ne ma gama primary school ya wuce ko za ka wuce ko ba za ka wuce idan fadar gwamnatin jiha ta je hotunan waɗanda suka yi gwamnonin ga sunan a jere wani za ka samu tsakanin wannan gwamnan da wancan gwamnan ya kai shekara arba'in ya wuce ko wuce ba shi wannan zai wuce ko da wuce ba to kawai ka yi abin da za ka zan zakaran gwajin daɗi a cikin ka zan abin da za ka zan zakaran gwaji a tsakanin gwamnoni amma ba za ka wuce a zo ana nuna motar da ko gidanka ana tare ya kowa gida ba amma za a nuna ayyukan ka a ce ya fi kowa taimakon al'umma. Allahu Akbar. duk lokacin da ka samu dama dukiya Allah ya baka kai dan kasuwa ne mawa ka taimaki al'umma wata ran zai wuce zai wuce ka je duk garuruwan nan ka je tafi shekara talatin masu kuɗin garin zuwa su wani masu ko wata jiha ka je tafi shekara talatin talatin da biyar wata za a kira sunansa a waɗancan shekarun shine mai kuɗi a gari kaza yanzu ba shi bane mai kuɗi a gari kaza kai mai kuɗi masu kuɗin yanzu ba ma ɗan kwanu da irin mai kudin yake mai kudin garin a wancan lokacin mutum haka ne ko ba ta ba to kai ma alhaji za ka yi kauce to amma ka yi abin da za a ce masu kudin kai ne zakaran gwajin dace wajen taimakon al'umma da taimakon addini da kuma shiga hidimar rayuwar mutane to an biya amma duk motocin da ka tara motocin ma za a wuce da musu Allahu akbar ina jin ƙarshen suratul anam yace wa huwa allazi ja'alakum khala'ifa wa allazi ja'alakum khala'ifa al-ard wa rafa'a ba'dakum jaririn ne to to zai zo da wata kujera da wani shi kuma ya Allah ka je ka in ka koma gari ƙauyen duk gonakin da ka sani gonar malar wane gonar malar wane in gonakin ka san guda ɗari yanzu za ka samu gonakin kuma na su wane ne ba na malar wane ba da san ba ne saboda ya wuce wata kila an rafa da gonakin ka je ka ji gidaje gidaje gidaje wannan gidan malam wane ne wannan gidan malam wane ne wannan gidan malam wane ne ka koma shekara arba'in da suka wuce bayan gidan ba gidan malam wane ka koma sarakuna wannan sarkin gari kaza ne wannan sarkin gari kaza ne wannan sarkin gari kaza ne shekara arba'in hamsin bayan sun ka koma garin ba shi bane sarkin gari ba shi ne ba shi ne to kai ma karka kake baki za a mai duk abin da ka masa shi yasa lokacin da ka kare abin da Allah ya ba ka wajen saka riga da gina gida da sauran su za ka tafi a kai kokari wala san san sai baka mina duniya in ka sa riga ka gina gida to ka gina na gida kuma ka gina na Allah yace musu asarar kudu an yuhlika ku akwai fatar ku ya halakar da abokan waya wa yastakhlifakum fil ardi ya maye ku a bayan kasa fa yanzu da kai fata a wajen kuma yau kuma ya ku ya ku. kuma ya ku to haka rayuwa haka rayuwa Allah ya samu dace to jama'a sai ya fara sai kuma gobe Allah ya ila ila anta da